Matsalan ruwan amfani yau da kullum ya addabi jama'a a kudancin ƙasar jamhuriyar Kamaru. Irin hakan bai cika faruwa ba a kudancin ƙasar musamman ma a babban birnin ƙasar Yawunde da babban birnin cinikayyar ƙasar ta jamhuriyar Kamaru Duwala. Kimanin wata guda kenan da jama'an wannan bangare suke cikin halin ni'asu. Yawancin iyaye da 'ya'yayensu suna tashi ne cikin talitalin dare domin neman ruwan da za su yi amfani da shi. Kasancewan suna bukatan 'ya'yansu su tafi makaranta da sassafe amma waɗansu yaran kuma suna can suna tangareriya da bokatai domin neman ruwan da za su kawo iyayensu ko zuwa makarantar ma ba sa samun daman tafiya duk an da ka zagaya a birnin yawunde da birnin duwala sai jama'a kake gani da galon-galon da bokatai suna neman ruwan da za su amfani da shi na tambayi waɗansu magidanta ko ya suke ganin wannan rashin ruwa da ya addabe su ga yadda hiran mu ta kaya na batun zancen ruwa kwanan nan shi wanda yake da ragaman sha'anin ruwa na nan an cire shi saboda gwamnati ta fi shi bai aikin da aka shirye ba abin da sa ya gaya mana kenan mun gani kuma a ta a tele da aka nuno to shi sa in Allah ya da sha'anin ruwa kan komai da komai zai yi a gaskiya a yanzu ne muke sanin cewa gwamnati ba gaskiya bai hukunta ni komai ba in za su sa su yi yanzu ne kamata su yi ba sai lokacin zabe su zo suna bin mutane suna mana propaganda na neman matsayi ba yanzu ya kamata yi mana muna wahala ya magana ruwa to magana ruwa na da ƙarfi a duba zancen magana ruwa mura wahala to ai a birnin ruwa la koya. wanda ba taba ganin irin waɗannan abubuwa na faruwa ba sai yanzu eh to me yasa ne ne ne ba zan ce ba ni dai gwamnati nake kuka mura da barash wajen ruwa ko ta ina ya za ce yau ba mu da ruwa ne to magana ruwa ne gashi kowa abin da muke ji a wani guri wai wai to yanzu gashi mu ma ya shafe mu da muna ganin a arewa ne ake wahalar ruwa to gashi mu ma nan mutanen kudu abin ya shafe mu na iske waɗansu yara ma a bakin famfi suna neman ruwan da za su je su yi wanka da su makaranta ga abin da suka ce mini mun zo iban ruwa kuma yanzu za mu tafi sukul mun zo iban ruwa kuma ba ku samu ba ko eh ya haka za ku tafi sukul <laughs> o'o oh, oh. ba haka za ku tafi sukul ba ko ke kun yi wanka ko eh kana na sake haduwa da wata mata mun yi hira da ita kasancewan tana cikin matsalar mawuyancin ruwa ko ruwan da za ta ba wa yara su sha ma ba ta da shi ga abin da ta ce mini wallahi maganar ruwan mun rasa ma ɗayan da za mu yi ba ga ruwan girki ba ba ga na abinci ba ba ga na sha ba mukan Allah Allah ba mu muna cikin mummunan hali na rashin ruwa in ba mu yi hakan nan ba ya za yara za su tafi sukul ba sun ci abinci ba su sha ruwa ba shine dan wanda da sauran dan babba su na ci su tafi Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru